Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. yanzu ma dai hawa sharif ce muka sake dawa tare da maryam dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na daren yau alhamis 21 ga watan satumba shekara ta 2023 idan shirin ya shiga jihar oshin a najeriya za ku je da shugabannin cocin christ apostolic church wato cac a takaice suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara domin lalubo hanyoyin warware matsalolin da suka raba cocin gida biyu haka zalika kungiyar mata shugabannin kasa sun yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya da ke gudana yanzu haka a nan birnin new york na amurka da su ba mata dama a fagen tabbatar da zaman lafiya a duniya sun yi wannan kiran ne a wani taro a gefen babban taron na majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kowa hada labarin wasanni to amma da farko ga maryam dauda da labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis jami'an kasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen kasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokudin gwamnan yankin Kyason ya ce wani hari da rasha ta kai kan wani gida ya kashe mutane biyu tare da jakata wasu su biyar. Sergei Popko shugaban hukumar sojojin Kiev ya faɗa ta kafar telegram cewa tarkacen makamai masu linzami na rasha sun fada akan babban birnin ukraine bayan da makaman kariya ta sama suka kakkaɓo su. magajin garin ke vitali kishiko ya ce mutane bakwai ne suka jikkata kuma gidaje da yawa sun lalace a yau alhamis ofishin jakadancin kasar Kanada ya faɗi cewa zai rage adadin jami'an diflomasiyyar kasar a indiya bayan barazanar da aka yi wa jami'an kasar a shafukan sada zumunta yayin da takaddamar diflomasiyya da indiya ke ƙara zafafa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya buƙaci indiya ta ɗauki zarge-zargen da aka yi na cewa jami'an indiya sun taka rawa a kisan Hadif Singh Nijar a watan Yuni a kusa da birnin Vancouver da mahimmanci a cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin kanada ya fitar ta ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yanzu inda abubuwa suka yi zafi suna ɗaukar matakan tabbatar da kare lafiyar jami'an su ta kara da cewa a saboda haka sun yanke shawarar rage adadin jama'an da ke kasar a indiya na wani dan lokaci To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya gabatar da jawabi a zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba a birnin New York, shugaban Ghana Nana akufa addo ya yi kira ga kasashen duniya da su taimakawa Afirka wajen yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel da kuma juyin mulkin da ya yi kamari a nahiyar. ya ce rashin zaman lafiya a yankin sahel ya jefa kasashen yammacin afirka cikin matsanancin hali na siyasa da tattalin arziki ga rahoton martanin jawabin daga wakilin muryar amurka idris abdullah instability in the Sahel and widespread terrorism. Rashin zaman lafiya a yankin Sahel da yawaitar ayyukan ta'addanci sun jefa kasashen yammacin Afirka cikin matsanancin matsin lamba na siyasa da matsin tattalin arziki. Juyin mulki ya sake kullo kai yayin da wasu ke kuskuren fatan cewa shine mafita ga barazanar da ke fuskantar al'ummar kasashen. Kanar Umar Sanda mai ritaya tsohon jakada ko mai sharhi kan diflomasiyya da tsaro ya ce wannan kira da shugaba a gufado ya yi amma sai dai shugabannin afirka su fara aiki a cikin gida sannan makamin soja tunanin shi ma ya zo ya kama kamar ya bindiga ya je ya tura sarauta akwai ababe da yawan da ke faruwa kuma yawancin na fito ga karan jama'a har wa yau dai mun saura muna dogara kai su masu arzikin da suke can sam no idan ba su bamu ba shi mu samu masuwa sai sai kana ganin daga gida ya kamata mu fara aiki kenan kafin mu nemi taimakon waje ya kamata fara muna daidaita ababen mu shugaba kufuwado ya kara da cewa this is the fourth time in the 66 years since we joined the UN that we've had the privilege of serving on the council. Wannan ne karo na uku da muka kasance cikin wannan kwamitin a shekaru 66 da muke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya, amma waɗannan shekaru sun kasance lokacin bakin ciki da takaici a gare mu. Mun shaida cewa manyan ƙasashe na Majalisar Ɗinkin Duniya na iya kira ga demokradiyya, rashin nuna bambanci da adalci a duniya, amma suna farin cikin aiwatar da aka san haka a cikin Majalisar Ɗinkin Duniya. Suna fifita ra'ayinsu fiye da na al'umma lokaci ya kai da za a gyara rashin adalci da aka jima ana yi wakilcin kasashen afirka a tsarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya alhassan suleiman bello mai bincike kuma manazarci kan harkokin siyasa da tsaro ya yi ƙarin bayani idan ka je cikin un security council mu da garuruka a takaice mu da garuruka goma sha biyar amma in goma sha biyar biyar ke da asali idan suka yi ra'ayi su ake dauka sai da koya sauran suka yarda idan su ba su amince ba ba za a yi da shi ba baya da dadi cewa kaga kamar tace din zaka da ra'ayin da ya shafe ni samu yi magana akan wannan rayu. sabai su kali abin da yake fadi duka duka kenan ni ta raiko shugaban bai tsaya nan ba sai da ya sake jaddada buƙatar kasashen turai da su biya diyya kan barnar da cinikin bayi mai dimbin tarihi wa kasashen afirka zancen da shugaban kasa na ghana president nanado don kakufado ya yi a majalisar dinkin duniya united nation wanga magana da yi magana ne mai ma'ana magana ne da yake ya kamata duniya a duba a yi wani abu makamanci to haka idris abdullah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana to ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla an gaida Maryam Daudan da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. kuma sai jihar Oshin a Najeriya inda wakilin Hassan Umar Tambola ya aiko mana da rahoto kan babban taron da shugabannin cocin Christ Apostolic Church CAC a takaice suka gudanar da babban taron su na shekara-shekara domin ɗinke wata baraka a cocin. Ga Hassan tambola din da cikakken rahoto. Shugabannin cocin Christ Apostolic Church CAC a takaice sun yi babban taron su na shekara-shekara a hedikwatar cocin a Alashikpa Ikire a jihar Osun don lalabo hanyar ɗinke barkar da ta raba cocin gida biyu. Da yake jawabi a wajen taron shugaban cocin CAC na ƙasa Pastor Herin Ojo ya bukaci bangarorin da ke ja in ja da juna a shugabancin cocin da su sassato don a shirya ta yadda cocin za ta zama lafiya kana ta zama tsin tsaya maɗaurin ki ɗaya. We are no one at any time give up. We have called them severally for the meeting and they refuse. We are not giving up because we believe one thing that persistence is a key to breakthrough. Pastor Henry Ojo ya ce ba mu ba da kai a kowane lokaci ba a game da wannan a game da wannan rikici na shugabancin cocin amma mun kira bangaren ɗayan da muke ja in ja da shi sau da yawa don mu sasanta a sami maslaha kana a zauna lafiya domin mu shirya da juna amma suka kiya suka ki an kiran mu ba wai mun ba da kai bori ya hau bane a'a mun yi hakan ne saboda mun yi amanna cewa ci gaba da yin tsayin gwamin jaki kana da rarrabuwa a tsakanin mu ba zai kawo alheri ba kana yin kimime domin a zauna ga kowane lamari shine zai kawo rabuwa don haka kin yarda a zauna a tattauna da juna wata hanyar rabuwa ce da juna pastor ojo ya buƙaci shugabannin bangaren cocin na cac da ke takin saƙa da juna da su yarda a tattauna don samu maslaha da ya juya game da mulkin ƙasar nan faston ya shawarci shugaban najeriya ahmed bola tinubu da cewa idan manyan ƙabilun najeriya wato yarbawa hausawa da inyamurai sun ki su ba da gudunmuwa da ta dace domin gudanar da mulkin najeriya da sauran ƙananan ƙabilu fa su ma ya kamata a jawo su cikin mulkin don su taimaka wa ƙasa ta bunƙasa ya buƙaci 'yan najeriya da su dafa wa shugaba Ahmed Bola Tinubu domin ya kai kasar tudun na tsira. Idan ba a manta ba, cocin ta Christ Apostolic Church CAC ta ɓare biyu ne a sakamakon rashin jituwa a tsakanin shugabanninta wanda hakan ya kai su a gaban kuliya manta sabo. Hassan Umar Tambowal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla an gaida dan mutan tambawal da wannan rahoto yanzu kuma sai nan birnin New York da ke nan Amurka inda abokin aikinmu da ke can yanzu haka baba Yakubu Makiri ya kuma na da rahoto da ke cewa kungiyar matan shugabannin kasa sun yi kira ga shugabannin duniya da ke halartar babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin na New York a nan Amurka da a ba mata dama a bangaren tabbatar da zaman lafiya a duniya ga baba Yakubu Makiri da ƙarin bayani. wasu kungiyoyi karkashin wata hadaka sun gudanar da wani taro na wuni guda akan zaman lafiya da kuma babatun jinsi muhimmanci a cikin shirin muradun karni na majalisar ɗinkin duniya kungiyar matan shugabannin kasashen afirka a karkashin jagorancin uwar gidan shugaban kasar burundi ya indayishimiye ta yi kira ga shugabannin duniya da su ba mata dama su ba da su ga zaman lafiya a duniya uwar gidan shugaban najeriya oleremi tinubu ta ce duniya tana fuskantar yaƙe-yaƙe da rashin tabbas da kuma rarraban kawuna a don haka ta ce samar da zaman lafiya wajibi ne da ya rataya auyen dukan mu baki daya women as activists and advocates of peace ta ce mata a matsayinmu na masu fafutuka da rajin zaman lafiya suna maganin tashin hankali cikin ruwan sanyi ta hanyar dimokuraɗiyya da kula da 'yancin bil'adama a matsayinmu na masu zaman lafiya da ba da taimakon jin kai mata na taimakawa wurin rage tashin hankali ba da tashin hankalin ba a matsayinmu kuma na masu shiga tsakani da ba da nasiha kan damuwa mata suna gyara mu'amala kana suna magance tashe tashin hankula matan gwamnoni sun halarci taron inda na tuntuɓi gidan gwamnan jihar nasarawa hajiya salifa wadda take cewa zaman lafiya mata ne masu kawo zaman lafiya dan mace ne in ta ga mijinta zai je yaƙi za ta ce mashi inda za ka yaƙi ba ruwa na barin kwashe nawa eh, nawa da yara na to ka gani ka karya mashi zuciya kenan dan haka mu mata to abin dubawa ne muna son maza su dube mu sosai to a matsayin ke na wato uwar gidan gwamna a matsayi na jiha menene wani irin mataki ke dauka ganin mata sun samu ci gaba wannan ka gaskiya ba laifi akan ma matsayin ma mijina gaskiya ba shi anan ba amma allah shi na nan number one har ana kiran shi he for she yana tare da mata a tafiyan shi ya tara mata a gwamnatin shi ma mata suna playing role mai kyau matan gwamnonin da sun kyauta da zaton irin wannan gangami zai taimaka wurin magance matsalolin mata musamman a kasashe masu tasowa uwar gidan gwamnan jihar taraba ta bayyana min sunanta kana ta gwada min irin yadda take kallon wannan taro again agbuke first za mu taimaka ga zama tara mata zance maganan peace da yara da youth duka gaba daya because in ba peace a kasa kasa ba zai zanna daidai ba to menene shawarwari da kuke ba wato wanda mazajen kuke mulki a matsayi na wato na jihohi menene shawarar da kuke ba su akan mata eh, shawarar muke ba su shine su jawo mata kusa da su kuma su yi aiki tare su don mata in suna cikin government aiki na tafiya daidai kamar for example nawa state taraba state muna da mata da bakwai wanda su commissioners a state din so kuma game da haka abubuwa suna tafiya daidai sosai taron ya kuma karrama uwar gidan shugaban najeriya oloremi tinubu wadda take bikin ranar haihuwarta a yau alhamis baba ya kuma makeri sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To baba sai mu ce Allah ya huta gajiya masu sauraron mu yanzu kuma ga shirinmu na gaba rahoto na musamman tare da Zainab Babaji. A ƙarshen makon jiya ne ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya yi sanadin rasa ran mutum guda yayin da gidaje da dama suka salwanta a wasu unguwannin cikin garin Jos. Unguwannin da ambaliyar ta fi yin barna sun hada da Rikos, Gangare, Bauchi Road, Eto Baba, Ring Road, Unguwar Rogo, Naraguta, Apata da sauransu duk a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Plateau Honorable Sunday Abdu ya ce yaro guda ne suka samu rahoton ruwa ya tafi da shi a lokacin ambaliyar. Yara uku ne dama ruwan ya tafi da su, amma an cece biyu ciki ɗaya ne dai ba a iya cetonsa ba. so mutum ɗaya ne rasu yaro. To da yake kun je kun duba yaya girman barnan da ya auku musamman a nan Jos ta Arewa. Gidajen da mun dudduba dai ba mu je wuraren duka ba gaskiya fi sabilillahi mm. amma an dai samu matsala da wasu gidajen haka sabida yawancin mutanen wa'adda suka yi gini kan hanyar ruwa ne gaskiya. Um, to za ka sami wani gidan su katanga ne sun rurushe ba zan iya ce ga adadin su ba mm. na nema dama sun ba da adadin su cewa ɗari da hamsin wasu ni gaskiya ban tabbatar ba. Mm. To da yake shekara da shekaru ana fama musamman a waɗannan wurare dai da ake samun ambaliya da su gangare da su uh, unguwar rogo da sauransu wanda dai magudanan ruwa ne suke haddasa wannan. Kuma kama a shekara ta 2012 uh, an rasa rayuka da dama uh, a waɗannan gurare. Me kuke yi don ganin cewa wato waɗanda suke gine-gine a kan wannan magudanan ruwa ko magudanan ruwa sun fahimci haɗari ne marayuwarsu To gaskiya magana ita ce, ko har yanzu da muke magana za ka je ka ga wayansu gidajen sun yi mutane suna kan gine-gine yanzu haka a magudanan ruwa nan rafi kusa cikin rafi ma za ka samu kamata eh yanzu ma su hukumar jmdb wadda su suke ba da izini a yi gine-ginen nan su tashi ka'in da na'in domin su hana mutanen nan wannan irin rayuwar to kai ka san wannan abun matsala ce ga rayuwarka mm. ba sai wani ya fada maka ka bari ba Akwai wani tallafi da za a tanadar musu ko kuma aka tanadar musu musamman waɗanda suka samu rushe-rushen gidaje da sauransu? Eto eh gaskiyar magana ita ce shekarar jiya ne wannan abu ya faru kuma gwamnan plato jiya ya yi jaje ga dukkan iyalan da sun wannan talayin ta afko masu za mu duba iyakan irin matsalar mu ba da shawara abinda za a taimaka Rafin da ya faro daga duwatsu zuwa yankin Rikos ya bi unguwar gangare a cikin garin Jos shine ya gangara har zuwa jihar Kano da Jigawa ya kuma gangara zuwa tafkin Chadi. A kowace shekara magudanan ruwan na tahowa da ƙarfi inda yake share duk wani abin da ya samu a kan hanyarsa. Ɗaruruwan mutane ne suka yi asarar kayayyakinsu yayin da suka rasa mahallansu dalilin ambaliyar. Na zanta da wasu da ke gudun hijira a gidan makota saboda ruwa ya lalata musu kayayyaki. Ni mai suna Aliyu Musa daga cikin garin Jos mazaunin Ring Road Azurfa. gaskiya muna zama kawai sai ga ruwa don ruwa ya sha dakin duka har ya haura kan gado gadon mu da su cardboard komai kayan gaskiya damage kayan sawa duka duk ya lalace ya lalace da hmm. kayan kicin namu tun lokacin da aka samu wannan ambaliyan eh, kun samu kanku ba gadon kwana ba gurin dafa abinci yaya kuke rayuwa gaskiya ba ma kwana dai a gidan kuma hmm. yanzu dai hmm. don muna ba mun dai ba gidan ya dan sha tukunna mun fitar da wanda za mu iya fitar kuma makota sun taimaka suna dan ba mu abinci da lokacin da muke nan tukunna. Kaman wani tallafi kake ganin kaman kuke bukata? Gaskiya yanzu duk tallafin da duk tallafin da za iya tallafa mana gaskiya alhamdulillah. muhimmin dai abin yanzu dai a ce dai abinci kafin wannan ambaliyan ita ko kuma hukumomi suna ta bayanin cewa ya kamata a kauce ma magudanan ruwa ko kuma inda ruwa yake wucewa yaya aka yi ku ba ku kauce ba to gaskiya kamar inda ambaliyan na yayan abko a namu fannin gefen mm. ruwan nan ba wai an yi ruwan bane a nan ruwan bai ba wai an yi ruwan bane nan ruwan ne ya taho daga wani wuri mhm, wato ya kwararo daga wa'ansu gurare kenan yawa ya taho nan din mm. don gaskiya da ake ta hukumomin climate din da suke ta magana ana ta dura ana ta duba mm. duk wani blockage da za samu da zai tare hanyar ruwa an yi kokari dai a gande an gyara wurin don a ba ma hanya ruwa don gudun haka mm, a yankin ku kenan eh a yankin mutum. Allah dai ya kaddara dai zai faru dai hakan akwai gidajen da kawai ma yanzu haka an yi dankali ne akan hanyar ruwa aka gina su a kai mm. to wancan din ma kawai blockage ne na ruwa mm. to rushi ruwa kuma ba a mishi haka in dai aka tare mai hanya shi ko ta ina zai bi zai mm. nemo ya fito mm. to sai sa abin da yake kawsan wannan flooding din to da yake wannan ya same ku kana ga kaman za ku fara faɗakarwa musamman game da wato wayan da ke tattara hanyar ruwan nan domin kowa ya samu sarari dai kara duka shiga wannan ibtila'in gaskiya yanzu hakan ma kamar da kike maganan ma nema na ma fara ko don in ba haka ba wannan ya yayi yawa mm. in dai ba yi fadakar wannan ba za a wahala mm. nan gaba amma tun lokacin kun samu wani tallafi gaskiya ba komai suna na Khadija Mika'il to wani yanayi kuke ciki tun lokacin da aka samu wannan ambaliya gaskiya ba ma jin daɗin rayuwar mu kusan ce miki ma ya taba lafiyar mu mm. dan shi ma yanzu haka ke jiya an sa mishi drip mai gidanki wallahi sanyi ya shiga jikinmu sosai wallahi mm. gaskiya muna cikin damuwa amma da me da me kuka rasa kin san irin wannan abun wani lokaci ma sai daga baya zaka ga wani abu amma yanzu dai abin da yafi kin ga kayan ɗakinmu mm. kamar su gado mm, katifa da sauransu ta fannin kicin kuma kayan kicin ɗinmu gaba ɗaya dai condemn eh sai kayan abinci da suke sto su ma gaba ɗaya ruwan ya lalata su muna kallo sai zubarwa aka yi Ambaliyar ta zo ne a daidai lokacin da hukumomin da ke nazari kan yanayi ke ta faɗakarwa kan aukuwar ambaliyar da shaidawa mutane da ke gaɓa ruwa da su ƙaurace zuwa tudun na tsira su kuma buɗe hanyoyin da ruwa ke wucewa. Shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na riko a jihar Plateau, Honorable Daniel Kummi na ƙaramar hukumar Mikan ya shawarci jama'a ne da su kaucewa gina gidaje a kan magudanan ruwa. maganan jos north particularly da sauran kananan hukumomi a plateau ba yau ne ko jiya ne kawai ana asaran rayuka da gidaje da kayayyakin gida da wayansu abubuwa ko ma pole na electricity ba in ya zo maganan yadda za a yi gini mu muna so jmdb ta tabbatar cewa design da kuma shawarwarin da ya kamata a ba mutane kafin su yi gini duk wanda bai yarda da wannan ba hukuma ta doke mataki a kai na biyu kuma duk lokacin da za a sayar da filaye wa mutane a tabbatar filayen da suna nan akan hanyar ruwa gwamnati ta doke mataki a kai because yunwa ya yi yawa mutane ko ina kawai za su saya suna gani kamar don tana da arha za su saya su yi gidaje kuma wayansu gidajen ba masu karfi bane ruwa yana zuwa kawai sai bige su da yayansu sai ke ga kawai an samu mutane sun rasa rayukansu gargadin da ni nake son bayar ne mu shugabanin kananan hukumomi da works department da lands din mu tabbatar mun wayarwa mutane da kai a samu a rage wannan damuwan da yake damun mu kowace shekara. Akwai wani taimako da za a ba waɗanda suka yi asaran dukiyoyinsu? Eh kamar na Jos kin san wannan gwamna ɗin shi yana son baya son abin da zai taba jama'ansa. na san suna da shirin za su duba abin da ya kamata su yi wa mutane amma ne gargadi na ga mutane ba wai mutum don ka san in abin ya same ka gwamnati za su taimaka maka sai da gangar ka je ka yi gini a wayannan gurare ba a halin da ake ciki dai gwamnan jihar plateau ya jajanta wa waɗanda ambaliyar ya shafe su a cikin birnin jos gwamna caleb mutfan ya roƙi hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ta jiha da su tantance waɗanda ibtila'in ya same su don ba su tallafi zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto na musamman masu sauraruka da dai a shigala ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ta tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mana intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin na gaba labarin wasanni. wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare muna murna da haka lajo gidan rediyon sashen Hausa murar Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso muku labaran wasanni. Shirin namu na yau akwai bayani kan tarihin kyautar kambu ko kuma kofin da ake kira Ballon d'Or da ake bayarwa ma duk wani dan wasan kwallon kafa da ya zarra wa sauran masu buga ta mola amma kafin nan zan kawo yadda fafatar da ya gudana a jiya laraba a na champions league akwai labarin 'yan najeriya nan tobi amoson da take zama zakara a fagen gudun mita 100 na tsallake shinge wato harris real madrid ta ci club din union berlin daya da nema a yayin da club din bayern munich ta samu nasara akan manchester united da ci hudu da uku arsenal ta yi nasara akan psb eindhoven da ci hudu da bako daya a club din galatasaray da fc copenhagen sun yi biyu da biyu sevilla da lens sun tashi kunnen doki daya da daya club din napoli ta ci sporting brack biyu da daya yayin da club din albi selberg ta ci benfica biyu bako daya rubar kuma mu koma fagen guje-guje da tsalle-tsalle inda 'yan najeriya na mai suna tobi amosun yar gudun tsallake shinge na tsawon mita 100 ta sake nuna bajintanta a bayan da ta samu matsala a wasan tsallake shinge a birnin budapest a halin da ake ciki tobi amosun din ta ciwo lambar diamond har sau uku da aka gudanar da gasarsu a lokuta daban-daban a gasar baya-bayan nan da aka gudanar a oregon ta kasar amurka tobiya mosun din ta zo ta daya a tseren tsallake shinge a dakika sha biyu da rabin dakika yanzu kuma sai batun kyautar balin d'o da ake gabatarwa shekara-shekara na gayyato muhammadu dandare domin ya ba mu tarihin kyautar na bolin d'o da aka kirkiro da shi a shekarar 1956 tarihin wannan balin ma abin da ya sa kenan mutane suke ta mamaki ma lokacin da duk da fili ya yi wasa ya yi kwallo a baya ne hmm. amma baya bai taɓa samu wato da su mara dona to a da yadda tsarin abin yake da shi dai ana sa balin di world best player a yaren eh, faransa hmm. amma kuma sai zama a lokacin an yi an takaita yi wanda yake bugawa a turai ne kawai saboda haka wanda duk ba a turai ke bugawa ba komi kokarinsa ba zai iya samun wannan ko eh, wannan kambun ba to daga baya ne shine ya suka gyara abun ya ka ce to ko da ba dan turai ba ma inda ya yi bajinta ne kamata a bashi tun da duniya ne ta ba bashi to dalilin da yasa kenan ma ake ganin irin su ne su din suka dinga su samu din da su ba a kalimin turai din ba wanda yake rike da kambun na ba shine karim benzema wanda da yake buga real madrid kuma yanzu yana yana saudi haka shi ma ya taɓa samu sau daya to akwai George dan Liberia wanda da yana a lokacin ya buga ma AC Milan ina zama a 1995 ne ma inda rekodin ya taba samu ko daya balin da wadin ba ya eh, George na na Liberia ya taba samu Muhammadu dan dare kenan da bayani kan kyautar Ballon O da ke barwa a shekara-shekara Abdulhamid Muhammad Amurka daga Bauchi a nigeria. To madalla an gaida Muhammad Abdulwahab da labarin wasanni masu saro yanzu muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Alhamis jami'an kasar Ukraine sun faɗi cewa sojojin Rasha sun kai hare-hare ta sama a biranen kasar da yawa a cikin dare inda suka kashe akalla mutane biyu. Sojojin Ukraine sun bayyana matakin na Rasha a matsayin babban hari da makami mai linzami akan ababen more rayuwar farar hula a yankuna da yawa. Alexander Prokodin gwamnan yankin Kyasan ya ce wani hari da rasha ta kai kan wani gida ya kashe mutane biyu tare da jikkata wasu su biyar. Sergei Popko shugaban hukumar sojojin Kiev ya faɗa ta kafar telegram cewa tarkacen makamai masu linzami na rasha sun fada a kan babban birnin ukraine bayan da makaman kariya ta sama na ƙasar suka kakkaɓo su magajin garin kiev vitali klitschko ya ce mutane bakwai ne suka jikkata kuma gidaje da yawa sun lalace a yau alhamis ofishin jakadancin ƙasar Kanada. ya faɗi cewa zai rage adadin jami'an sa a indiya bayan barazanar da aka yi wa jami'an kasar a shafukan sada zumunta yayin da takaddamar diflomasiyya da indiya ke kara zafafa prime ministan canada justin trudeau ya buƙaci indiya ta ɗauki zarge-zargen da aka yi na cewa jami'an indiya sun taka rawa a kisan hadif singh nijar a watan yuni a kusa da birnin vancouver da mahimmanci. a cikin wata sanarwa da ofishin jakadancin kanada ta fitar ta ce bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yanzu inda abubuwa suka yi zafi suna daukar matakan tabbatar da kare lafiyar jami'an diflomasiyarsu. To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu ko a madadin Maryam Dauda da ta karanto labaran duniya da Fiona dudu da ta ba da umarni har ma da injiniyan namu a washe muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC sai da sakon ku.